بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى إذا بقول تافيه غاي دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها إذا جزيا إتاتشو نغاما يدفيا زبني غباتشو رغولونا يغاقبانا سوكو البركودو bai ga سوكو bici بيني <coughs> yanakin addarsu sadisa ashar gwai gwegibe ni ce ba nusa na mai lotu mai ino nusa an loce mu yi gwegibe gubai ci zadana gada man bogan da gima kan taje manye ga kaifa asbahtum ya ikhwan ya salafiya ya yayi gizi kí kéwò bí àṣùbá yìí náà kí ti lọ́gàn lóòlé hmm, kẹnu ń pe gàgànà kúbẹ̀ láàájí iye kúbè láàájí zamba abójúkó tàmá wà ga ó da direct translation wà gan kí àṣùbá jì náà kaifa ke asbatun asbayan jina n'ole aga nupeti egun anya ke nupeti egun gana ekubela shi <coughs> nasara osoga good morning lashi wangi ko lashi wangi dole kengo nasara ya gami na gawa no egi makanta je ya aga asbahna bi khairin iya salafiya a shiga uku? wani kaifa kai fasibatun mbewa kube laji ya sa lafiya bati wulawa nufi ngai tandoro uku? asibana da khairin ya sa lafiya walhamdulillah ibo bati wulufi ya toci wa kaifa asibata anta ya ustaz wato man wasa lafiya man gabe khair mai yasa lafiya ahmadu wa ashkuru mai dajin yu ahmadu wa ashkuru mai dajin yu mai jin yabo yu dole ku san manan niga ahmadu daga alhamdulillah yabo faturu fiye soci ahmadu mai jin yabo yiwu, wa ashkuru mai dajin yu ku san manan niga manga atfi il anwara ya idris afitila jinu yawa idris fala hajata ilaiha al'an ide falo ba fitila misali ke lokaci ya lajingin ne na man da bai gi maganta ji aske mai lohaji no bukata ya gina fitila fitila ne. آتني ورقة الغياب يا يعقوب يا ويعقوب لا attendance يعني takada ne kasun na takada ne ji shara lubayin giya zai je da yana a na takada wuce biya na wace ga fundoro ga lecture ya tsari na da jami'ar ya gogi makanta na ji ya ga laliliya ebe lecture da na giya buga ga gana ke ji bi makpa mai shi wani ndo ci ma ga kan jarabawa la bawa ga hirmanu di hirman wadda pepa ndo ci la baye giya buga dokuna wadda kawai sun shi la yanayi ci biya yi na wani ha'izi yakubu ga wudana zi yi mana zihi hazihi lam yahdur usman al-yawm fa innahu musabun bi if'alin shadid yakubu ta uzuri yani قال لم يعذر عثمان اليوم عثمان بينا فإنه مصاب بإسآل شديد ابنا foro foro alu foro ń ṣe mọ́ ń gbàgbà ẹ̀wọ̀n man ga shafahullah soku sogun soku yi lafiya ba da tasdila ismail ghaibin zuma na man kasun ne zai zai biya na in kasun na zo na kiwon ga a atihal muraqib Allah ya zai laye dan shani makanta na fa innahu yuridu al'an li amri ma E! ebo na wede palo sunnan najibani ebo do docho na bena e Wa na gi makanta je e bayana in yakum maktabuhu muglakan abike katatun bai murakibu dana wagada tun tutuci wagada tun ofisi tutuci fasata jidu fi maktabil mushrif birin wadadiu ofisi yin mushrifo mushrif murakib wale tun zane jibe da shi ko alan nashat as-sakafi zai ji kula galbe annashati sakafi bangare ya katona gote gadi na shafat kakai jami'a zannan etuna wani da jami'a na bangare sport ji wani laye da na yi bangare musabaka ji ebe na edito musabaka ji ya kur'anu to ya hadisi to ya fani da ci wani bangare zai fiye loji na a shiga wani lamito ya gina jaga lalu umurana ungwe laye da ando the office so mudir nawa mushrif nawa ba zuwa ba wani alan na shafe sakafi na ji kullawa ga labarin ga ilimi ga cikin sakafa shi gaba ya a ce zace ce da ya haruju yakub yakub ya tiya wa ba da hunai hatin ya ftahul baba shabun zumai lokaci da ya hunai ha shabun izagbaru fundoci fefe ko wa yake fuladai wata gibe ubo izagbaru funcin ba da tahiya musa sami zona ufe gabi gan أتسمح لي بالدخول يا فضيلة الشيخ واجن إذن يا مي بيقن قدن يا ومن من قرن زمنا بعد رد تحية من جي إمسان قا أهلا وسهلا ومرحبا كوبوي كوبوي ادخل غدا وأغلق الباب أموري كوتو يبدو أنك طالب جديد watu la mke egi makantoro yona meliga egi makantoro yo masmu ke yo wa min aina ant daga babu mawafibyo rufu rufin naga ismi muhammad bin william sunna me muhammad ya e william wa ana min canada canada ce manga ahadisu adin bil islami ant wolo musulunci loro gwa kin nasara na jinole lo musulunci loro gana'am e ilo loro hadis ngole suduyi qadimu ko jamu ya hadisu ci huda hudasa rijalun musulunci loro na waga sa da bil islam Eh? eh okay mun ci biya ba manga alhamdulillahi lazi hadana lil islam ibo patu lufi atoci na wiba lojije musulunci na mata aslamta ya akhil karim ya weji jimi za chonchi focho lo musulunci muhammad gan aslamtu am milo musulunci lo am eya waido 80 samanin tisimiya wa alf nole wa kayatun wahido 80 wace obi otun wa tisimiya obi otun alfi nole alf gaci ya gburu da 1000 981 1981 kenan wadda ya wani ba ke kanada cipe zai zo musulunci wurin ga wajen gama tsayi jira daga wani gaji binciki wuce wuza a aslama ba wa na yawai alo musulunci muhammad ga lamma yuslim abi babban milalo musulunci adahullahu sukuba amma ummi fa aslamat aman nami milalo musulunci ni walhamdulillah ibo kwato lufiya soci manga maza ya amalu abu ki babawa ya jan Muhammadu gan huwa mudiru muthafin ha hitabul mudir gaungayi tishi ya mutafo ke mutafo ngayi bai kaya ta jefi na iji fahimta ko ga hagu hitabul mudir wato go egan ya mudir ko wasika ya mudir ita mai la wasika ita mai la ya gan wasika mai gan gaba bu ya ga risalatul mudir ne ya kauli tab manya ba wasika ga innal mudira yufni alayka kathira mudir wani dajin a wasarawin jazahu allahu khaira muhammad gan sako gobe alkhairi min aina laka hadha al-mus'af al-jamil alladhi bi yadik bawo de qur'anu na yiwangi da gogurano muhammad ga atanihi al-mudir mudir to ga yami wallahu wallahi lakasristu kaseeran bi liqa'i wallahi ni shi ba bitoci da kasurishtu kafiran ni fahima bilika ika ni fahima dai ni fahima sarau mun gano kace ba wannan da ni fahima danya ni fahima sarawai amma ga mana kasira ina dokuna bilika ika be gungube wani wa inni mu'jabun bik mima mai ji mamaki wai كيف وجدت الجامعة الإسلامية كيف وجدت وجدت مكانتين جامعة بينا كوكي تشودا محمد قال أعجبتني كثيرا جامعة نوية مشاوى سراوي إنها جامعة فريدة جامع يوبوجي يدرس فيها أبناء المسلمين ne gi musulmi ji kawai ya ji katun fi min masharik al'abda wa magaribiya e yi laba to yi loba ke ga wa de gi musulmi ji jo pata da babu da jami'a nan wa ya e yi laba wa dia e yi lobo Allahu akbar continent good sign ko good sign na idena pata wa de gi continent ndo wonga ije ga madama ya sofi continentin na jo umar da jikin doro ko asawa bukin yagi china shi sai da riga ya lawa za a lokin yana daga china fiya ba ta ji na malaysia malaysia mu jawa gobe gobe ma daga nigeria ta yi fice ba ta yi gyaji masu na kinkin na jo ba ya tuwa ba ta ne Allahu akbar sata makanta mai lannan ya eh an doro a kwada. a yayin jojin doro na gima ziki jayewo miliyan sab naira ta fi kin tsara jana a yi musulmi jayewo wacce da da jika sun yau lala an doro an da abu ce ji shiga jin hidima ilimi na amana gya wallahi wa amana gya a wasu sun kewaye na gaji lissafin su kuke yi a kauna a wuce wani wajen ga lewa na wani wani ba wadda lokaci ya zawon geja wa za wa katwa ya wasa wa da ya wuro wa ma maniki ya wani wasu kwatsalo wadda fe ambasado ya zaki yi wa ina lawo ba ruwa na bela uza wangi akida wangi na huwa na bela uza wangi lokaci allo yana tabi wuje mi shi tun wa shi ne wọn ṣe tó lítàfíà a jẹ̀rẹ̀bàwó igi ìfimú ilé ọba àwọn ti jẹ̀rẹ̀bàwó aláyọ̀dẹ̀ ń gbọ́rọ̀ alayi da baji kato ina ta fele tuna yau ibu adi ali alopa bana oge de carry over wa de six years ji amma odi agwoga oga agun ya gutun ya go di pa mu ne kato ya guji na ya ogo odina kato ya guni kawo layi da bai wani zai fi bo de to ilimi na gaji jira ba wani amma ya wodi na ya sai go mukafa yin tsandoro a ke gbe shi ji nigeria ne mai soke zai kaduna ci je to fahimta ba ina business shi ne tun rafi nigeria di ganga stop walau ishta alfan sun malfai ne ba da wala buddha min yaumi tasiri ilar kabri wala buddha min yaumi tasiri la nigeria aja wọ́n yà kó tọ́gbọ́ ẹ̀ ẹ̀ kó tán ìgbà lọ́sí pa student yìí fi gbé sí di ganga kínkín lọ káàkáà

ba aya guba na yawo arun ba da listi haza ce walbasmala zuma ya uzu billahi da bismillah ga duna, an nura nurallah ga yuriduna kafir jewa an yusfihu nurallah ga laskin socanu bi afuwahin begin taraji be misaji afuwa jamu fa wa ya ba Allah soci manabu illa an yutimma nurahu sai dai soci ga haske Wala walau karihal kafirun kada kafir shiga nabu wallazi arsala rasulahu bil huda soci yi, zai tuntuci hutun bil huda bi bawina wa dinil da adini gaske na liyuzhira wa aladdini kulli ebo wulawun lautu ta ce adini na ke ta na wala kari hal mushrikun kada mushriki gana ku man ga fakiru fi a tsainil ayatain eti eti aya guba nno ekpa eti aya guba nno summa أجيبوا anil الأسئلة الموجهة إليكم ya ce ya shi ete kibo ete gaji na agabe layari na agabe shi ewe na ilaikun gole ilaikun na wa teribe ilaikai ko ilaikun ji fahimta ko ilaikun wani bai ti kibo ismail fila amma na jin wuce eh eh tinye jaro majuru bon bi amma da ne bai tinye isin mafulo ilaikum ilaikum nashr al-abar nashr al-ahbar ilaikum labari shi bi ma'ana ego labari shi ilaikum bi ma'ana khuzu ماذا يريد الكفار يا إدريس كي كافر جيكبا يا إدريس يريدون إطفاء نور الله إي وقالا سكي ديني سكوان نتكمبو من يمكن هذا يا علي ما نغادي فاروا يا والي aliyu ga a'a haza mustahil na fa mustahil bi ma'ana it's impossible wa ma Yunus yuridu Allah ya Yunus kiso ce kpawaya wa Yunus yuridu itmama nurihi to ce kpagula mai fiun lugudan ganbe aske musulunci aske yi na a taskuru ayatan ukura fi hazal ma'ana ya shu'aib ba wafa ayan ndochi. na gaga ya tima na ga irin na ya wa shu'aib shu'aib ga na'am eh قال تعالى في سورة الصف سورة لا تنيغن سورة الصف والله متم نوره نغتوشي وغا امي فين لا دغن بي اسكيوي ولو كره الكافرون كاد كافر جهنم بما ارسل الله رسوله يا محمد يا محمد كيسو كو tuntuci wuto arsalahu bil huda wa dinil haq untun tuntun ba wi bi adini ya bori isu aka ga dajo mangan al'an ta ti bani wai na wa kad aushaka su an yastahiya kuma tsoba mai kaka tun ga aushe aushaka bi ma na karo ba wani yi bana da laka tun na. isa ka ga ma'aziratan ya ustaz ma'aziratan bi mana a tazir ne ya uzuri ya umar kima ya gama mi biya uzuri na dimilo bibi da lokacin nuna zahabtu ila maktabil barid li irsali barqiyatin mida post office martabal bariri gane wani post office ebo mi dan sendin fax barkiya fax gogo eh barkiya ne ga fax gogo ne ga wuce kakan yin wuce jiyo فقد وصل أخي البارحة ya gimi wancin tsoye shi farisautu barkiyatan ila abi mitchell text in fax ló bá bàbá mi hu fi ha bi salamati usuli me yi labari da miniya takardar fax na milatun zafi na bi salamati usuli kire gimi wancin lafiya na man ga labas laifi daba laifi daba ke ga yawa ne wa uziri wai uziri wa mai yawo sai karafin gurugu sai a darsu sabi a ashar الدرس السابع عشر تراتيا ويجبي بوبيشي بعد صلاة العصر وما صلى الأسر المدرس ده كيف أمسيتم يا إخوان إكوبي لوزن يا إيجي أمسينا بخير يا شلوز لافيا والحمد لله بفاتو لفيا توشي لما أخرجت الصبورة يا أسامة كلا وشا إلوني كاين بنا واتيو يا أسامة adakhilaha bi sur'a wa tula gadaban usama ga akhrajtuha li unzifaha melula tiyabo mila tazu sa udkhiluha ba'da tanzifiha migula gadan zumana migu tazuna al ihwa ya yayi ihwan ihwa kwata manan migu u'anniukum binajahikum albahir fil imtihanin nisfi u'anniukum miyeje barka binajahikum etie gigi ebu bahir gigi na so tiyena gigi na na tiye ta fil leona fil imtihan jarabawo gigi wangi jarabawo ay an nisfi jarabawo kici so ya jo test da wannan ji fahimta ku filimtiya na nifsi wanda ya zo bayan fatara wallahi laqad faritu kathiran bihadhihi natijati allati balaga nisbatuha saba wa tis'in mi fayma natija faritu kasiran bi hadhihi natija ganin bi natija gai gai shi eje inje da ba waye not so tun ato shi tun jin gutana ko ga wutu be wutu a bayana na percentage wutu nisbatu ha percentage wutu 97 ya jiji sosai wato ya jiji kakayin wayo zai dai foti na musu a gigwa a gigi mutum ya kunya kada a yin dawa gwa amma ya zugi na yi ya wurin wato ya gigi wangi na ka shagan farra haka da ima ya ustaz to ci ya makan ya usama usama manga inni jawaltu fi mashariki al-ard wa magharibiha wa magharibiha miza aylaba gan be yi lobai ato eyi lobai ko ga yi laji be yi lozi yaji fahimta ko ko ga yi laba gan be yi lobai ba ta wange jawaltu ngole wa daga jawala na wai lazana mobile phone jawaltu ودرست في بلاد كثيرة ممجكا تنججو داي ولم أرى طلابا أحسن منكم ملالي مكان تنجي يكوينيا jilagun bai yi makanta na ji ya kuna jazakallahu khairan ya ustaz ku gaba alkhairi ya wa man la'allakum adartum da fatira nahwi me ji fata gaya ta na na'am adorna e ya labe hatuha uridu an ha uriyaha almudir ekube me wagan lawun lawu tishi makanta mudirin nan wani bangare ma da luga da mudirin jami'a na makanta da gubo bai ne wani oko ga bangaren lura da da dini ko da ya ce odi sai sun rabiha kasiran ga fayin babi mai sarari sai sarro biha kasiran wa fayin ba sarari sai sarro biha kasiran insha Allah ga ba su kuna ya amur asmi'ni baital mutanabbi allazi zakartu ams ya wa amru ya mi baitin wuye ni ko cine igal mutanabbi na baiti allazi zakartu ams na tsumi tuyayya ni ko cin nan ya wa amru amru ga ومتاني لاسم الشمس عيب ولا التذكير فهر للهلال غوم التانيث انزاجبو لاسم الشمس لا يسن يجدنا عيب مجا عيباني أغابي الشمس انجا تيجي لا لوجبا ايه غاذا الشمس تنغا مجا عيباني walatta zakiru farun lil hilali muzakkara wutsun mahaji Allah ya tsana ga aza kamarun aza hilalun ngan wutso ke jigi ha wujin ya fara ne wujin ya fara ya ji fahimta yana mai gane ko nga sunna je dai muzakkar umayde muannas bago ashamsu muannas udiyo alkamaru ko alhilalu muzakkar alhilalu ga ya tsaga laurin gina nga ya tsaga ta nga ga kristian ta nga biya wace sosai wuce ajajen mu manga ngole bai tike cuta ko kiula bai ok bai tugu bube bai ok ndi na tsomi gbana ya yabo ko ok to nga kando adi adi gyara yin shi litafi ngala ide toba kaka toba farko dan do ci jimula ha dan do ci wa dan do ci labi toba ba tike tiya to man cewa u ga kul at wa akhrij lisanak gaga walakin tarawo wotun yau ga yi attanif yajibu ikhrajul lisan inda nusku bi salasati aruf ga arafi guta da na wajibi yau ga gintarawo wotun yau ga yana wayiya asawu ga wa wazalu gan be zalu wazawu gan be zawi gintarawo ga atiya mai wi kai da yin tajwid ko makharijul uruf azunnu annani fahamtukum ma'anahu baya ga ya fahimta ya ma'ana ya baitin na laya iliyani egi makanta ga na'am eh ma'anahu ma'anu gai gaga innama shay'u bi haqiqati la bismihi nga eya akiku nga eya wuce wato labis mi yi wuje kiyan sunnawa kaba sunna za sa zanna wato da yi zakirki ne no da tasiri zakirki ne mu so a ga domirin zagin na lawan na lawan innama shay'u bi haqiqatihi en do hakika ya wuce kiwe no nga yi no wuje sunna na wayena na no wuje domirin zagi ko ba gina aya zan dai ne ji faruwa wasa muji ga sai waje boci wani go wayin zagi muji haibuwa wayi bagi muji ya fara sai dai waje boci wani zagi ga gan da su so ko gan ilimi wani wale wọn go gani ta gan ya giba gi wayi dambo wani gbọ́ yíká ìgbìbàgbìbà bá ń zàgí ní ṣe ká kú jí kí ń ṣe jí kàtún náà so ba gimi za gimi kiwo jiya aluma jo kiwo mayati ta yi rigaya ya ustaz arju an tasma li bi zahab aliura ya umam ne wazo wajen izini wa mi ni da ila gurfati katami fa inna bi suda anka shadida wani mai wace sasarawin shafa shafaka Allah fedda su kuyo lafiya ibrahim ga ma bi su damu ya ustaz e ti saware yawo man inna ma ya kazibu ga mana wani zo man gawa ma a dara ka an da ya kazibu kyau da da cike ga ga mana wani zo no killa killa uwa yau na uwa ga mana wani zo no ibrahim ga azunnu mi dai pa e pa man ga to iyyaka wa dhanna ya ibrahim ka shedi o gani bi ye pe fakar ya kwala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ga ke de iyaku wa zan ka shedi gani bi pe fa inna zanna ibuna yaba itiza guru akzab al hadith on jinga ga managa akzab wa la yatismu tafdil bu aga ga gana jiga managa na uza bi oda waya gana wala daga ya kwa musamman ya kpai cin zaguru na kirkina ya kwaye da da tiwo zama wa gama na mimu wale yana wakala azza wa jel so ci na wucin bai zante na magan ga inna ba'da zanni if sashiyan ya kwafa ismun laifiyo ya kwafa ta bugu kan da ci ya kpa ndo chaju ulama na wangi ndoci mai la iji fahimta ko katon gumi abubu to alhamdulillah na ga zo bayan katun yi lokacin na yau gurgudu ne bana social barkudu bai gashi mashi na suku fagen bai yi subhanaka lahumma bihamdika ashhadu an la wa atubu